masu bibiyar shafin facebook na dw hausa kai tsaye muke kawo muku jana'izar jarumar kane marigayya uh, saratu gida da su wadda labarin rasuwar ta ya fita a yau dinnan kuma har aka sanya jana'izar a wannan lokaci wato bayan la'asar kenan wanda kuma tuni an iso harabar masarautar kano wato kofar kudu kenan inda a nan ne za a yi wannan janaza kuma tuni an fito da gawar kamar yadda kuke ga tilin al'umma da suka zo halartar wannan jana'iza akwai ɗimbin 'ya'yan masana'antar kaniwood da 'yan uwa da abokan arziki da ma masoyan ita wannan baiwar allah akwai bayanai daga 'yan uwanta da suka tabbatar da cewar an samu wato uh, sun yi arba da rasuwar ta ce eh, cikin rashin zato a ah, halin da take tsaka da barci wannan al'amari shine a yanzu haka ya karaɗe kafafen yada labarai a fadin jihar kano ko kuma mu ce arewacin najeriya dangane da abin da ya shafi masana'antar fina-finai inda kowane bangare ke aiko da wato sakon ta'aziyya al'amari ne dai da ya jijjiga masoyan ita wannan jaruma ta kanewood to idan muka matsa gaba fuskokin wasu daga cikin 'ya'yan kanewood muke hangowa waɗanda suka samu halartar wannan jana'iza to kai tsaye muna tare da malam bashir na yaya ɗaya daga cikin dattawa a wannan masana'anta ta kanewood da suka halarci wannan janaza barka da warhaka barka da na gaji ya aka ji da haƙuri to mun gode Allah to ya aka ji da wannan al'amari to wannan al'amari sai dai mu ce kawai mun gode wa Allah saboda duk abin da Allah ya halarce ka da shi sai ka gode masa kuma ka sa hannu biyu ka karba shine kawai amma banda haka raba mu da saratu eh, zai yi wahala sai Allah da ya hada mu da ita kenan kawai shi zai raba mu da ita mm. kana daga cikin dattawa a wannan masana'anta kamar yadda ita ma haka watakila iya cewa dadewar ku tare ya nufi wani abu kamar mai rashin ta a wajen ka yake nufi a karan kanka ta bangare dai an dai samu wani bangare wanda ba za a samu ciwon shi ba inda ta bari ba za a samu ba gaskiya na ma saboda duk yawancin abubuwan da take yi ta kan kakaro wani abubuwan da za a yi dariya ko za a yi wani abu da shauransu ko don lokaci saboda haka ita to alhamdulillah man dai gode mun gode kawai tsawon shekara nawa kasanta kai na dade a wannan masana'antar na dade a masana'antar kwarai zan kai shekara kaman 1970 da ne yankin nan saboda haka to zai ce ka sare zo ta same mu dai muna wani tattabawa me ka fi tunawa da shi akan ta akan ta kawai ban dariya ban sha'awa da ban dariya da abubuwa duk yana tahowa ta tazo ta yi kirshe ta ta yi abin da za a yi dariya sai eh, ta a yi dariya ta ba ce yau wato hankali ya kwanta amma an aka gama wasa ma ba ta ga an yi dariya ba za ta yi mana magana ta ce kai ai ba mu yi ba abin nan ba ba a yi dariya ba fa ce to ya za a yi ce na sai yadda za a yi sai ta tashi ta shiga ta ihu kaza ya ya ya haji sannan hankalin ta zai kuma ta mm. da fatan Allah ya mata rahama amin eh, to ɗaya daga cikin dattawa a masana'antar shirya fina-finai ta kanewood kenan wato malam bashir na yaya kuma zan yi ƙoƙarin tattaunawa kai tsaye da ɗaya daga cikin jarumai a wannan masana'anta Uh, wato sani danja uh, kana tare da sashen hausa na dw barka da warhaka daga ganin fuskar ka ba ka cikin farin ciki da ba ka kana cikin yanayi na damuwa ba me za ka ce ga al'umma kawai babban dai uh, duk lokacin da aka ce ka rasa wani shine kawai ka roƙa masa dacewa ka roƙa masa aljanna kuma ka ba shi kyakkyawan ka sa kyakkyawan niyya wannan shine kawai dan ba wani abu da ya fi mutum ya cika da imani ba wani abu da mutum ya samu rahamar ubangiji su wannan shine kawai fatan da za mu yi mata a hira daban-daban ta sha shaida mana yadda take kasancewa a matsayin uwa ga 'ya'ya a wannan masana'anta ta kanewood ah, a wani matsayi take a wajenka to alhamdulillah duk kusan zan yi cewa ayyukan da muke tun farko-farko sama da shekara 20 da wani abu kusan duk tare muke duk wanda ya san fina mu za ka irga fim 50 namu daga duk da ita a ciki so abokiyar sana'a ce uwa ce ya ce kanwa ce ga masana'antar nan kamar yadda masana'antarmu ta zama uwa ɗaya uba ɗaya ne kowa ya riga ya sani ah, yanzu in ka duba yawanci mu da ake hira da mu ba mu haɗa dangi da ita ba ko ɓangaren uwa ko ɓangaren uba amma yau mu ne muke magana to haka kowa yake a masana'antar nan duk wani da aka rasa abin farin ciki ko na bakin ciki ya same ka to mu ɗin ne dai mu ne 'yan uwan mu za mu zo mu za mu yi duk wani abu da ya kamata mu wani fim za ka fi tunawa naka da kai da ita to akwai fina-finai da yawa gaskiya ko irin su daham irin su dan zaki irin su jarida duk tana cikin duk kusan fim sun da muka yi hit gaskiya da ita a ciki kamar yadda na faɗa ɗazu rol ɗinta ita kaɗai ce take in ba ita kuma ba wani wanda zai iya mai wannan gurbi saboda haka ba karamar asara ba ce ko kuma ce ba karamar rashi muka yi ba ah, mun rasa wani gurbi babba gaskiya kuma industry ya samu nakasu sosai ta bangaren wanda zai iya abubuwan da take su wannan shine amma muna mata fatan alheri muna mata fatan cika da imani mu ma an tamu tazo Allah sa mu cika da imani mu samu wanda za su yi mana addu'a to Allah ya gafarta mata muna godiya sani danja kenan guda cikin jarumai a wannan masana'anta ta Kanewood daidai lokacin da a yanzu haka ake ci gaba da kokarin shirya wato al'umma don su sallaci wannan gawa a halin da kuma karin jarumai a wannan masana'anta ke kara dandazo suna isowa wannan haraba ta masa wato kofar kudu domin gabatar da sallar janaza ga wannan ah, marigayiya

kamar yadda kuke gani dai tsayin nisan wato wannan eh, dogon layi da masallata suka hau zuwa har can eh, abin da ya yi bangaren dama duk masallata ne kuma kamar yadda layi ne yake gaba a ciki haka adadi da yawa na sahu yake biye za a iya hango fuskokin manyan jarumai a masana'antar kanewood ah, gaba-gaba a wannan sahu. in aka buɗa duk za ku samu za ku Come to mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayero shi ma da kansa ya iso a wannan wuri domin shiga sahun masu sallatar gawar hajiya saratu gidado da su mai martaba sarki shi ma ya shiga kudu zai jagoranci wannan sallah to tuni an sallame a wannan sallar gawa da aka gudanar tare da sarkin kano alhaji aminu ado bayero kuma a yanzu gashi nan an ɗaga gawar tuni domin hawa mota da kuma ƙarasawa da ita daga cikin mahalarta dai wannan sallah kamar yadda na faɗa a baya akwai dandazon al'umma daga bangarori daban-daban ciki har da 'yan jarida kuma malam aliyu sufyan ɗaya ne daga cikin 'yan jarida a nan kano ya ka kalli wannan dandazo na al'umma da suka zo don sallatar wannan gawa to alhamdulillah gaskiya a wannan rana mutane sun fito yadda ya kamata musamman ganin cewar ita marigayya wannan rana ita ce ranar da aka ɗauki azumi na ƙarshe kuma ta rasu da azumi a bakinta wani tawassali da yawanci wannan rasuwa yake nuna shine babu shakka da alamun wato dacewa kasancewar a 'yan kwanakin baya ma gwamnatin tarayya ta turo da kunshin kayan abinci na shinkafa wanda babban mataimaki ne musamman ga shugaban kasa akan abubuwan da ya shafi yada labarai malam abdulaziz abdulaziz ya wakilta mu mu raba wa ire-iren su waɗanda suke da ƙungiyoyin jin ƙai na al'umma kuma alhamdulillahi muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu ala ya sa muka aka kira ta aka danka mata wannan kayan abinci don ta raba wa al'umma wannan yana nufin da cewa babu shakka ta bar baya mai kyau ta gina wani abu wanda zai ta bibiyar ta har zuwa ranar tashin alkiyama mune mata addu'a Allah ya mata rahama alal misali cincirin da aka samu na mutane wanda a kiyasi sai dai ka ce Eh, dubbai za ka iya cewa me wannan yake nufi dangane da alakarta da sauran 'yan uwanta musamman masana'antar kanewu da suka yi dandazon zuwa wannan wuri eh, a matsayin ko na manazarta a harkar fim da sauran al'amuran yau da kullum eh, wani abu da zaka lura shi ne na farko kaga mai martaba sarkin kano malam aminu ado bayero ya halarci wannan jana'iza tata ah, saboda ita tana da alaka da gidan sarauta domin ta yi jakadiya ta mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu sannan kuma ta ci gaba da wannan eh, jakadiyancin a wannan gida na mai martaba sarkin Kano amina Ado Bayero. 'Yan fim da suka zo ya nuna cewar mace ce wadda take da alaka mai kyau a tsakaninta da al'umma kasancewar duk wanda aka ce daso ya santa ya san irin gudunmuwar da ta bayar kuma ya nuna cewar ashe lallai abubuwan da ta dinga yi a baya na nishadantarwa da faɗakarwa ga musamman ita wannan masana'anta ya shiga cikin jikin al'umma da in kai dubunan mutane da suka zo wannan gurin ya alamta cewa lallai ah, tana da dattako tana da matukar mahimmanci ga rayuwar al'umma musamman a unguwar da ta fito da kuma sauran al'umma waɗanda suke tare da ita to muna godiya kwarai da gaske malam aliyu safiyan ɗaya daga cikin 'yan jaridu a jihar kano najeriya tuni dai an tafi da wannan gawa zuwa makabarta domin binnewa har ila yau yan uwa da abokan arziki da sauran abokanta na harkar fim na ci gaba da karbar sakonnin ta'aziyya da kuma gabatar da jawabai ga 'yan jarida na alhini da kuma yanayin da suka ji da yadda mutuwar ta tsince su za mu karasa da ku har zuwa can wato gidan su ita wannan marigayiya wato wajen zaman makoki kenan domin ku gane wa idan ku yadda yake wakana kafin sannan mun samu damar tattaunawa da karin wasu jarumai ah, za ku ji mu da su da yardar allah verdade. kira ne na ke ah, Allah ubangiji ya ɗauke mu kuwa goke gobe mai tausayi mai jin ya karɓi a kuma ta a lokacin da yake da wannan rasuwa tabbas ta yi ba shi ba ba ko ta yi ba wanda ya ta ta ne ta har ya sa ta gida da shi wanda rayuwar ta ta gina ta da musamman mabarata mabarata a jajirai da ni shaida ne kowa shaida tun da aka fara wani azumi take ta bari take domin ta ga ta taimaka wa mabarata kullum haka suke da bibiya ko kuma zai da yara sama da ɗari kuma sai ta tabbatar cewa ta yi iya abin da ta da ta sassaka wani abu a cikinsa a bakin sa ba wannan kaɗai ke tawassali da Allah ya duba ya gafarta mata ya yi mata ya sa aljanna da wasu ita ce ya albarkaci bayan ta wato hajiya sa'adu ya da wani halin ta da nake so shi ne ba ta fata ko da ba ta mata rai ta dan nuna shi da dan lokaci da yi sai ka tasa ta shi ta ne ya da wani su hajiya sa'adu ya da babu magana in ka ta dage wajen neman kuɗi to sai ta yi ba wa su wa ƴaƴanta almajiran nan da ba kullum rayuwarta ɗauke kullum rayuwarta su ne ke kullum rayuwarta babu abin da ba ta duk inda ta ji za ga ba tana ga uwar ku fasu uwar kuma takan je ta ɗauko yara da gidan marayu ke adopted this ta gina musu rayuwa ne, ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku za ta kula da kowa ya san cewa ta ba da gagarumar gudunmawa a wannan masana'antar ta mai albarka ta gani da su aka kafa ta kuma har yanzu tana nan inda yin ta yana kan kuma har gobe akwai gudunmawa da dama da take ba shi yasa nake ganin da wuya a ciki wannan babban gurbi ta gani da wannan muke roƙon Allah wa bangiji ya yafe mutum eh na yi fina-finai da yawa ni mu'amala ta da ita ta fi ma a wajen saboda duk wata matsala a ta shiga ko da aure account ta ne na dan dole ne ko na eh, social media muna dan kuma muna robin mind ta yi sai dan ta gano abu za ta ci da ni to idan na yi isa ya ake ake aka kaza aka kaza ya zani kaza tana ga ga nan hakan nan ga zumunci wallahi abu yana samun ka ka rufe baki za ka fara ganin sinadara domin ce yi jaji ko kuma ta jaji zumunci ke ce mai karfi sannan kuma san san ƴaƴan masana'antar da cewar an haɗa ta an yi duk abin da kuma da gujewa duk wani abu da san cewa zai taɓa mutum ke masana'antar ah, rashi da ya riga da eh a sinima mun yi press release na na na ta'aziyar dangane da wata kuma da sannan kuma a madadi na iyali na kaniwood gaba daya da ƙarshen hukumata da sauran stakeholders masu ruwa da tsaki da tsaki da tsaki da hukumata muna roƙon Allah ya yafe mata sa Allah ya yafe mata Allah ya gafarta Allah ya sa ta da mutum ya mutum mun kuma